daidai da sha biyar ga watan julai shekara ta dubu biyu da sha shida a yanzu da izinin allah za mu gabatar da wasu daga cikin nasihohi wanda a yau babban abin da kai ce musulmi madadin su riƙe addininsu kuma su yi riko da abin da suka koya na darussa a cikin watan ramadan sai lalacewa nasu ya kai ga annan da suke a yanzu a bayan tarbiyyar da suka samu a cikin watan ramadan kuma ma ya fi abin da suke kafin ramadana din damu mun ɗauka a lokacin bikin sallah ne kaɗai mutane suke sauka a bisa tarba na kwarai su koma suna yin wasu abubuwa na ashe. abin da ke ciyar sallah kwana goma da barinta amma irin waɗannan lokuta ne ake shirya wasu bukukuna na baɗala kuma wanda waɗannan bukukuna na baɗala sun saukar da da yawa daga cikin al'umma daga karantar wanda suka samu na tasirai da wa'azuzi, da malamai suka yi masu a cikin ramadan allah maɗaukin sarki ya kiyaye ta ita wannan muhadara da za mu yi a takaice kuma a gurguje a yanzu tana da taken almunkarat fil'aidin lati ya fa'aluwa kasirun minan nasu wasu abubuwa na asha abubuwa na allah wadare da ake samu da yawa daga cikin mutane suna yi a lokacin bikin idi a yanzu sai mu ce da kuma abubuwan da suka biyo bayan sauka daga Edi, da abubuwan da ake ƙoƙarin rakawa na wannan wata na ramadan amma kuma abubuwa ne na tsiya madadin ya zama abin da mutane za su yi ƙoƙarin yi shine sitti shawwal ɗinsu da yin addu'o'i kamar yadda aka samu sahabbai suna yi suna roƙon allah madaukin sarki ya sa ibadan da suka yi a cikin ramadan ta karbu to sai aka samu da yawa daga cikin mutane kuma sai suka zo da akasi allah madaukin sarki ya kiyaye mala yake cewa kasiratul la yumkin hasaruha abubuwan da ake mara kyau din a bayan wucewan watan ramadan abubuwa ne masu tarin yawa da ba zai yiwu a iya ƙididdigo su ba daga ciki akwai ashirku billahi ta'ala bi taqarrubi li ashabil quburi wa du'aihim min dunillahi fi ba'd amsari wal buldan abin kai ce za a samu wasu daga cikin musulmi ba su da lokacin da za su yi ma Allah madaukin sarki shirka sai lokacin da aka sauko daga idi wasu kuma kafin a je idin safiyar sallah da jijjifi za su wanke kafafunsu za su tafi yi wa allah maɗaukin sarki shirka a ina a makabartu a kabarrukan waɗanda ake da'awan cewa waɗannan salihan bayi ne wannan yana faruwa a manya-manyan garuruwa na musulmi da kuma ƙauyuka a ko'ina a sasannin duniya sai inda allah madaukin sarki kaɗai ya tsare masu wannan aiki suna cewa duk lokacin da mutum ya je ya gabatar da bukatan shi a gaban kabarin wani salihin bawa to dukkanin buƙatun shi za su biya na wannan shekara wannan ƙarya ne kuma wannan shirka ne kuma allah baya son haka kamar yadda muka sani akwai da yawa daga cikin mutane waɗanda suke zuwa haramin makama suke yin abubuwa na tsaface-tsaface suke yin abubuwa na shirka suke aiwatar da abin da yake yana kusa ta Allah madaukin sarki isa jama'a ku ji tsoron Allah ramadana ya wuce to kamata yi mu fara tunanin me za mu aiwatar a waɗannan kwanuka domin mu sami yardan Allah babban abin takeici idan aka ce an sauka Edi, kamar yadda ake hawan sallah ai hawan bariki ko ai hawan daushe haka ake samun waɗanda suke zuwa suna yin taro a ce za a je ai hawa hawan waliyai za a tafi zuwa tafiyan waliyai za a tafi kabarrukan salihan bayi kabarrukan malamai da kabarrukan waɗanda aka yi manaɗin walittaka ba abin da ake a wajen sai shirka sai bid'a sai kan gare wa Allah madaukin sarki wannan ba daidai ba ne a cikin alkur'ani mai girma Allah madaukin sarki yana cewa wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wala yadhurruk kar ka saki ka kirayi wani wanda ba Allah ba kar ki saki ki gabatar da kokon bukatanki zuwa ga wani wanda ba Allah ba shi wani nan wanda ba Allah ba da za ki mai tawaye ki ƙi bin shi ba abin da zai iya maki na cutarwa waɗanda kuma suka nace wajen biyayya ga ire-iren waɗannan bayi kuma ba abin da suke iya maso na amfanarwa sai Allah ya ce fa'in fa'alta idan aka samu bawa ya yi kunnin ƙashi ya yi biris da wannan kira na Allah ya tafi yama ma Allah maɗaukin sarki shirkan da ya hana sai Allah ce na ka idan min zalime to duk wanda ya aikata haka to a daidai wannan lokaci ya fada cikin azzalimai ya fada cikin bayin da Allah maɗaukin sarki yake fushi da su kuma bukatan da yake da ita wannan buƙatar ba za ta biya ba wa in yamsaskallahu bi durrin Allah madaukin sarki yace duk sanda ya saukar da wani cutarwa ga wani bawa bawan nan kowaye fala shi falahu illahu babu wanda zai yaye wannan damuwa ga kowane irin bawa da Allah Maɗaukin sarki ya sakar ma damuwa in ba Allah ba kinan babu wanda za ki je ki gaya ma bukatun ki domin ba abin da zai yi tsinana miki Allah Maɗaukin sarki za ki mika kokon baranki kuma shi yake da abin da kike bukata kuma ya yi alƙawarin cewa muddin kika roƙe shi shi kuma zai baki abin da kike so haka Allah ce wa in ritka bi khairin da Allah madaukin sarki zai nufi bawa da alkhairi to Falara da li babu wanda ya isa ya tunkuɗe falalar Allah madaukakin sarki in Allah madaukin sarki ya nufi zai mawane arziki na dukiya ko arziki na ‘ya'ya ko arziki na mulki ko arziki na farin jini ko arziki na karbuwa cikin al'umma babu wani wanda ya isa ce wannan arziki na Allah a fasa kar'ani Allah ce sibu bihi man yasha'u min ibadi Allah madaukin sarki yana baiwa irin wannan ga wanda ya so daga cikin bayan shi wa huwal ghafurur rahim to idan muka fahimci waɗannan ayoyi abinda zamu fa'idanti da shi a kurkusa a gurguje shine ne masaki kowa mu Allah babu wani wanda zai iya amfanar da ke koya cutar da ke sai da sanin Allah an gane wannan yasa duk abin da zai fusata mahalicin mu akan wallahi mu bar shi abin da kai ce akwai wacce da ramadana ta daina zuwa wajen bokaye da 'yan bori da 'yan duba da malamai matsafa a yanzu ramadana ya wuce kuma za ta koma ta ci gaba to kin shiga uku ki sani komi naki na Allah ne shi sa ma ce kul inna salati wa nuski wa mahayaya wa mamati lillahi rabbil alamin Allah ce kun ga sallah na kun ga yanke yanke da nike yi na layya na hadaya na fidiya na suna na duk abin da za a yanka ina yi ne don Allah haka ɗungurungum ɗin rayuwata to Allah ne ke ba haka idan mutuwa na ta zo to ina sa ran mutu a kan tafarkin Allah ne la sharika lahu Allah maɗaukin sarki ya ce ba wanda nake sa ma wani rabu ko wani kaso na ibada na kaf tare da Allah wa bi zalika umirtu kuma tauhidin nan ta hanyar kaɗe ta Allah maɗaukin sarki da ibada to Allah maɗaukin sarki ya umarci ni da yin haka wa ana awwalul muslimina kuma lallai ni ina daga cikin na farko farko waɗanda suka mika wuya ga Allah maɗaukin sarki Allah ya taimake mu kun ga waɗannan awayi guda biyu suna haska mana cewa mai taka tsantsan kuma mai a hankali duk abin da ya zama shirka ne kowane irin fuska ne kai koya aka sallata maganar wallahi mu nisance ta ka ce wai ga wata yarinya ko ga wani yaro ko ga wata mata daga rashin lafiya Allah ya bude mata idanunta tana ba da wasu magunguna tana ba da wasu labarai ainihin hamsin kawai za a bayar ko bukaci. kin je kin samu kin yi shirka kin lalata ibadan ki duka kin juya mu Allah baya Allah ya juya miki baya ki sa ku ji tsoron Allah duk abin da musulmi zai yi ya tsaya ya lissafa kuma ya tsaya ya auna domin akwai ranar kin dillanci yana nan tafi idan kika yi Allah shirka ba yanda za a yi manzan Allah ya cece ki ranar kiyama domin duk mushrikin da ya mutu bai tuba ba ba zai samu rahama ba amma za ki ga wanda ya aikata aikin sabo in Allah madaukin sarki ya lullube shi da rahama kuma zai iya samun sauki Allah madaukin sarki ya kai shi aljanna yasa mai a hankali Allah shiryar da na biyu daga cikin abubuwan da yau mutane suke yi ana murnan cewa an sauka idi ko kuma ramadana an yi sallama da shi akwai isbalus yadi wal mashalih wasawawal sarawe ‘ya'yan musulmi ne za ka ga sun yi ɗinki wando na jan ƙasa taguwa na jan ƙasa a baya da alkyabba suna jan ƙasa wannan haramun ne ba a ramadana ba ba lokacin sallan idi karama ko sallan idi babba ba a kowane lokaci bai halatta ba ke sa ku sa ido 'ya'yanku da suke yin irin waɗannan ɗinke-ɗinke ku hana su mun gano wannan da ke ku idan aka waye gari za ki iya gaya ma ɗanki ya ce shi wai ba zai ji ki ba wannan ɗan babu alherin haihuwan shi da kika kuma sai ya zama maki bala'i a lahira babu dalilin da zai sa wai uwa ko uba su waye gari su ce wai yau ƴaƴansu ne suke nuna masu yadda za su kin zama uwar banza kuwa dole ƴaƴanki su bi ki an fahimci wannan da kyau ku shi yasa ku ji tsoron Allah kan wannan in ya zo da wando ya wuce idan sawu ki ce kawo nan ki aika su miki reza kawai ki yanke ki ce je ka kai mace yalya ɗinki na rage maka wahala kun fahimci wannan da kyau ku wannan bai halatta ba ku ga 'ya'yan musulmi idan aka ce yau sallah 'ya'yan musulmi sun lalace wannan abin suke yi inda za ki ga irin sirrin da suke sawa kare ba zai ce ba in ka bincike irin yadda 'yan matanmu suke sa tufafi a lokacin bikin sallah ba sai da ke ce fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un suna ganin sun waye suna ganin sun samu ci gaba suna ganin sun samu ilimi wannan ba inda zai kai ki sai zuwa ga mahallaka kuma ba abin da zaki to zaki birgi idan aka waye gari baki birge mahalicinki ki ba wa zaki birgi an fahimci wannan da kyau ko Allah madaukin sarki ya tsawwa bala ya ce wa ghairu zalika min anwa'il albisa kai da ma wasu tufafi iri-iri na banza da mutane suke sawa allati tanzilu ta a bai ne wanda za ya wuce idan sawo فكثير من الناس يوم العيد يلبس الملابس وقد حطت على الأرض تنقى تكنس الشوارع za ga mutum ya sa tufafi tufafin ya zuba ƙasa yana tafi tiriyar nashi ta zama tsintsiya yana shara duniya da ita duk inda ya taka kawai sai tufafin sai ya ja ɗan adam ya jahilci maganan Allah da Allah madaukin sarki ya aiko annabi a cikin ingantaccen hadisi annabi yake cewa salasatun mutum uku la yukallimuhumullahu yawmal qiyama ranan kiyama Allah ba zai yi magana da waɗannan mutum uku ba sai ki tsaya ki ji ɗanki na ciki mijinki na ciki ƙaninki na ciki duk mutumin da a da a a naki yake tasiri a kan shi yana ciki kin ji Allah ba zai magana da irinsu ba na biyu wala yanzuru ilaihim sam Allah ma ba zai kalle su ba ya dube su ko kallon su kallon rahama Allah ba zai musu ba na uku wala yuzakkihim Allah madaukin sarki ba zai tsarkake su daga laifuffuka daga kurakurai daga duk abin da suka zo da shi na sako ba Walahum azabun Ali, a ƙarshe ma suna da azaba ne mai raɗaɗi mun gano wannan da ke ku haka annabi ya maimaita wannan su uku qala abu zarri ɗaya daga cikin sahabbai abu zarri ya ce khabu wa khasiru kai waɗannan ko sun taɓe sun yi hasara manhum ya rasulallah waɗannan mutane suwa ne ne ya manzan Allah ƙala sai annabi ya ce almusbilu izarahu wanda ya saki tafafin shi har ya wuce idan sawo kun ji ɗaya shi sa ba burgewa ba ne ba wayewa ba ne ba fahimtar zamani ba ne ha wannan shi yake ce maƙida humanci da kuma fuskantar azaban Allah da kushin Allah ranar kiyama walmannan da mutumin da zai yi aikin alheri ya koma ya ɓata da guri ai ne make kaza ni na taimake ki da kaza nan da kaza yi kaza ba ni ne kaza ba duk mutum mai gorin wani abin arziki da ya taɓa yi ran tashin a kiyama yana cikin wanda za su fada cikin wannan bala'i wal munfiqu sul'atahu bil halatil kazi, haka da mutumin da ke sai da kayan siyarwan shi da rantsuwa na ƙarya wallahi ko ni ban samo shi a kaza ba wallahi a kaza yake a wajena kuma billahi da sai kin siya kaza zan sallama maki duk ire-iren waɗannan rantsuwan ba abin da suke sai kwashe ma sana'an mutum albarkan da ke ciki sannan ke kare ki je lahira kin ji bala'in da ke jiran ki. Allah ya kiyaye ana da shi alima Muslim ne ya fitar da shi wa an Salim muna Abdullah anna abahu haddathahu أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال سالم ɗan عبد الله يشي ما يفينش عبد الله أن عمر ني كرنتد شي ونن حديثي cewa manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi ya ce bainama rajulun ya jirru izarahu wata rana ne wani mutum yana tafiya ya saki tufafin shi a ƙasa irin dai yadda waɗannan 'yan samari suke yi yana cikin tafiya yana takama yana tafiya yana yanga yana tafiya yana mai jiji da kai khasafallahu bihi sai Allah madaukin sarki ya sa ƙasa sai ta haɗe shi fa huwa yatajaljalu fil ardi ila yawmil qiyamah yanzu haka yana nan yana zukulkula yana ƙara nutsa a cikin ƙasa har zuwa tashin alkiyama ƙasa na ƙara matse shi yana ƙara samun kunci da azabar Allah yana ƙara nutsa cikin ƙasa sakamakon wannan laifi wannan ba ƙaramin magana ba ne Allah maɗaukin sarki kiyaye mu wannan hadisi al-Imam bukhari shi ya fitar da shi to kin ga waɗannan ɗabi'u ɗabi'un tufafi dole ne ke sa ido ƴaƴanki <clears throat> wani irin tufafi suke sawa ki sa ido duk mutumin da zai zo neman auren aiki ko ƙanwanki ko duk wanda za ki iya ba da shawara a ji ku sa ido ku ga wani irin tufafi yake sawa kana ganin tufafi ne na banza a marmaza an karar a marmaza faɗakar in ba haka ba za ku aurar da ɗiyanku zuwa ga mutumin da allah ke fushi da shi kuma albarka ba zai taɓa biyo bayan wannan auren ba Allah ya kiyaye na uku alkiburu a lokacin bikin sallah da abin da ya biyo bayan haka za ga mutane suna ɗabi'an girman kai aini leshi iri kaza mai tsada kaza na ɗinka nasa ai ɗinki iri kaza mai tsadan nan ne ne ai takalmi na ai jaka na ai warwaro na ai kaza nawa ai kaza wa wannan ɗabi'a ne girman kai ɗabi'a ne na iblis allah maɗaukin sarki baya son masu yi shi sa ke ƙoƙari ki bar wannan sam in ba haka ba za ki samu kanki cikin matsala shi sa mala ya ce ba'adun nas ayyamul aidi ya takarun nas wasu daga cikin mutane a ranakun da ake hawan idi ba abin da suke yi illa tozarta mutane da raina su wai ta takabbaru alaihim ka gansa suna nuna isa da girman kai ga sauran waɗanda su a tsammanin su sun ɗaran masu wa ya ajibu bi Ka ga mutum yana takama yana jiji da kai a karan kanshi wa talo fi Ka ga mutum yana tafiya yana takama wa mu haramun fi jami'il awqat wannan abu ne wanda yake haramun ne a dukkanin lokaci shin a lokacin bikin idi ne ko lokacin bikin aure ne ko lokacin sha'ani ne daga cikin sha'anoni da mutane kan yi ko a makarantu ne ko a asibitoci ne ko a gidan karban gaisuwa ne kai ko da a cikin zamantakewan gida ne ko ma ta iko iko irin waɗannan abubuwan da ake haramun ne ba daidai ba ne kuma haramcin ba wai mata ne kaɗai yake a kansu ba hatta maza ma haramcin yana kansu Allah madaukin sarki ya faɗa cikin alkur'ani mai girma ya ce wala tamshi fil ardin marahan karka kuskura a matsayinka na bawan Allah ka zo kana tafiya a bayan ƙasa kana takama kana cika baki da kakaci in lan takhriqal arda Allah maɗaukin sarki ya ce duk tsiyanka ka da nauyin da za ka iya huda ƙasa walan tablugal jibala tsola kuma duk tsayinka baka isa kai tsawon dutse ba nan allah maɗaukin sarki ya tozarta waɗanda suke irin wannan yanga da irin wannan takama ne cewa ashe kasassu ne ashe gajiyayyu ne ashe su ba kowon komi ba ne domin gashi ba su da nauyin huda ƙasa ba su da tsayin dutse to don menene suke nuna isa ga bayan allah ya sa mu ji tsoron allah akwai lokaci da irin waɗannan masu yanga da takama da nuna isa suka zo wucewa ɗaya daga cikinsu sai ga ya kalli wani malami a gefen hanya ya ce za mu wuce ba ka kawo gaisuwa ko baka san mu ba ne ya ce na san ka ba ya ce to don me baka gaishe mu ba ya ce ban bukatan gaishe ka ne ba baka san na ba ya ce na san ka ya ce baka san na ba ya ce na san ka ya ce to wani ne ni in ka san ni ya ce farkon ka abin kyama ne don kai mani ne ka fito ta kafan da ke furzar da duk wani abu na najasa ka ƙara bi ta wani kafan najasar aka zo aka mai da kai jini abin kyama ka zama tsoka ka zama kaza aka zo ka fito ta hanyar kazanta da abin kyama da najasa yanzu kara kainin da kake kana yawo kana nuna isa ba komi a cikinka illa najasa kuma da za ka mutu mushe za ka zama me na kanon takama me na kanon nuna ma dan uwanka musulmi ya sa kai ba kowan kowa ba waye kai mun gano wannan da kyau ko karki take ki daga kai ki nuna isa ga wata daga cikin bayan Allah in ba ka ba sai Allah madaukin sarki ya kaskantar da ki don ya nuna cewa ke ba kowa ba ce Allah ya kiyaye haka cikin alkur'ani Allah ya ƙara cewa wala tusa'ir khaddaka linnas kada ki kuskura Ka raka daddaga mutane kun dukuki mutane suna miki magana kina jujjuya musu kunci kiyar a dole ga wata matsiyaciya kina yatsa na baki kina tattamike fuska ke kin fi karfin su kakki kuskure ki wannan Allah ya hana wala tamshi fil abdin marahan Allah ce kar mutum ya zo yana tafiya a bayan ƙasa yana nuna isa da cika baki da yanga inna Allah la yuhibbu kullu muhtalin Allah baya son duk mutumin da ke nuna takama a cikin tafiyan shi kin sa takalmi wai kina tafiya kina takama don ki nuna eh fa takalmin nan fa mai daraja ne to Allah bai son ki kin sa tufafi kina yanga kina takama to duk ki gama Allah baya son ki fakhurin Allah baya son duk mutum mai alfahari duk wanda zai alfahari a tafafi ne alfahari a dukiya ne alfahari a yawan dangi ne alfahari da ilimi ne alfahari da karbuwa ne alfahari ga komai Allah maɗaukin sarki baya son shi dan me zaki zama daga cikin jama'an da Allah baya son su riban nawa za zaki samu idan kika fada cikin wanda Allah baya son su Allah ya kiyaye to ta'ala Allah maɗaukin sarki ce sa'asrifu an ayati alladhina yatakabbaruna fil ardi bighayri alhaq kin ji ko su wanene Allah madaukin sarki zai jarrabce su da bijiri ma ayoyin shi a duk da aka zauna za a yi masu wa'azi Allah ya ce ba wasu bane illa waɗanda suke nuna girman kai da nuna isa me yake ce ma girman kai shine batul haq cin gaskiya wa ghamtun nas da kuma raina mutane kuma suna yin wannan ba wani ilimi kawai suna yi ne da gangar kawai saboda kawai su fi tsararru ne kawai za su bijire ma gaskiya don sun isa to Allah madaukin sarki ce ba zai taba barin su ayoyin alkur'ani da sunan annabi su masa amfani ba domin in an je lahira Allah madaukin sarki ya kona su da hujja don ba su bi shi ba yasa muna roƙon Allah ya kiyaye mu fada cikin wannan bala'i haka Allah ya ce تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض kun ga gidan lahira kun ga aljanna Allah maɗaukin sarki ya tattale ta ya kintsa ne ga mutanen da ba sa neman ɗaukaka ba sa nuna isa ba sa girman kai da jiji da kai a bayan ƙasa wala fasadan sannan ba sa yawo da ɓanna a cikin al'umma ɓanna na magana da kuma ɓanna na aiki wal aqibatu lil muttaqin Allah maɗaukin sarki ce cin nasara a ƙarshe to na bayi ne waɗanda suka sa tsoron Allah a cikin ayyukansu ba ta yadda za a yi mutumin da bai tasa tsoron Allah a cikin aikin shi nasara ba sai mutumin da ya tasa tsoron Allah shine kaɗai zai nasara Allah maɗaukin sarki ya tsare mana imanin mu ya ce wa an abi hurairata radiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال النبي يقول بينما رجل يمشي في حلة وترانا ونمتني يزوينا تفيا يا سكا وستفافي إلي لا يا أسن دأسن تعجبه نفسه shi da kanshi yana tafiya yana kallon jikin shi yana birge kanshi yana tafiya yana yanga yana takama da nuna isa iz khasafa Allah bihi sai Allah madaukin sarki kwatsam ya sa ƙasa ta kama shi fa huwa yatajaljalu ila yawmil qiyama kin ga kamar yadda ake ɗaura sukuru a jikin katako ko a jikin karfe to haka yake jujjuyawa ƙasa tana yankan naman shi tana cin jikin shi haka zai tayi har tashin kiyama wannan ukuban wanda aka gaggauta ma nan gidan duniya kenan to kina da irin wannan ɗabi'a sai Allah maɗaukin sarki ya bari sai kin mutu a cikin kabari ya maki to menene amfanin wannan nuna isan da kika yi a duniya bayan ukuban Allah yana nan yana jiran ki bayan azaba na nan na jiran ki shi yasa ku tsaya ku kallo waɗannan ayoyi da wannan hadisi da kyau ku yi taka tsantsan dangane da abubuwan da kuke aikatawa a tafiya da abubuwan da ke ɗarkasuwa a cikin zukatanku da abubuwan da wasu daga cikin baye har sukan yi karfin halin furtawa da bakinsu ku ji tsoron Allah sai Allah maɗaukin sarki ya zan tare da mu wannan hadisi bukhari da muslim ne suka ruwaito shi abu na hudu daga cikin miyagun abubuwan da mutane suke yi tun daga ranar idi in ba a sa'a ba kuma har sai ramadana ya ƙara zagayowa, suna nan suna aikata wanda allah maɗaukin sarki baya so shine algina kaga mutane sun koma ma waka wal mazamir sun koma ma garaya da molo wal ma'azif da duk waɗannan su jita fiyano sarewa, da duk abubuwan nan na kaɗe-kaɗe da bushe-bushe da bige-bige da goge-goge na zamani da ake yi to duk waɗannan abubuwan haramun ne kun fahimci wannan da kyau wasu na makalewa idan aka ce dundufa sun ɗauka wai dindufa tana ƙara ne irin kalangu ko tana ƙara irin ƙara irin na ganga ko kotso da sauran waɗannan abubuwan ba haka dindufa take ba kuma in an ce ya halatta a yi waƙa irin wannan a gida mata isu isu irin waɗannan waƙe-waƙe ne na fina-finai irin waɗannan waƙe-waƙe ne na batsa irin waɗannan waƙe-waƙe na rashin mutunci yake nufi ku ji tsoron Allah ku duba wayoyinku duk irin waɗannan kaɗe-kaɗe da waƙe-waƙe da raye-raye da ke ciki ƙoƙari ku cire shi tun ba haka ba zai haifar muku da matsala Allah ya kiyaye mala ya ce ba'adun nas na awqatal eid mubarak akan samu wasu daga cikin mutane suna tozarta lokutan idi mai albarka filishtimai alama zamir shaitan kagan sun je sun taru wajen kalan kuwan shaitan Wa'alatin alatin lahawil muharrama da wajejen bukukuna na wasanni da shari'a ta haramta qala Allah azza wa jan Allah maɗaukakin sarki ya ce ma shaɗan izhaf fani famanitta ba'aka Ka je duk wanda ya sauka daga hanya ta daga cikin al'umman annabi adam 'ya'yan shi zurriyan shi sai suka bi ka to fa inna jahannama jaza'ukum jaza'an mawfura da kai da su jahannama ita ce makoman ku kuma za a yi maku sakamako cikakke kai da su to kun ji abin da Allah ya gaya ma shaidan je ka ga ta ga sunan misalin wannan kama a ce shaidan wani kare ne sai aka cinno miki yanzu gashi nan Allah ya cinno mana shaidan kuma an ce diyan da zai ya batar da mu yayi kuma diyan da ya iya nasara ya same ki a hannu to ba inda zai zame da ke sai wutan jahannama whatsapp ziz manista sa'ata minhum bi sautik Allah madaukin sarki ce mai iblis kai maza kai gaugawa ka farauci duk wanda ka sami iko a kan shi ta hanyar kururuwanka kun gane za ku zo ku ji menene bi sautik sautul iblis shine algina wa ajlib alaihim bi khailik sannan ka kai masa farmaki da dawakinka wa rajilika da jarumanka wa sharikun fil amwali wal auladi sannan ka je kai musharaka da su cikin dukiya da 'ya'ya ka batar da wasu da yawa daga cikinsu ta hanyar kwaɗayin kuɗi wasu kuma ta hanyar soyayyen 'ya'ya wa iduhum kai ta masa alkawari na bogi wa ma idu ash-shaytanu illa gurura Allah maɗaukin sarki ce ku sani duk wani shigo shigo ba zurfi da iblis zai ma ɗan adam ne ya jefa mai guri cewa in ne kaza zan samu kaza in ne kaza zan zama kaza ya ce ba abin da yake illa rudi kawai yake mahallin shahid a wannan gaba kuma cikin wannan aya shine malam mujahid da ya zo tafsirin wannan waje da ya ce as-sautu huna sai ce billahawi shine ja mutum ta hanyar wasanni a ce an gayyato wasu jaruman mawaka jaruman masu shirya fina-finai za su gabatar da kalankuwa za su gabatar da wasu zafafan wake-wake masu sanyaya zuciya masu kaza masu kaza jaruma wance ma za ta halatta duk wannan yana rikicin abin da Allah ya hana ko a ce an zo iri da muzu wai lokacin sallah ne za a rika ba da sanarwa akwai kokawa akwai dambe akwai sharu akwai kaza duk waɗannan abubuwan duk ba daidai ba ne Sa daga cin allahu da shaidan ya hana da ramadan za a ga 'ya'yan musulmi sun koma wai suna wani abu sunan shi ramadan kof wai ramadan ɗin da allah ya saukar da alkur'ani a ciki wai kuma shi ne ake ma kofin ƙwallon ƙafa wannan haɗari ne ba ɗan ƙarami ba da ramadan ramadan ya ƙare da sallah sai a ware wasan karta ko wasan caca a tara mutane wai za a yi eh, karta ne ko za a yi cace ne saboda murnan bikin sallah yanzu da ramadan masu waɗannan abubuwan duk sun bari amma yanzu kuma ramadan ya wuce to kuma sun zo sun ci gaba wannan ba ƙaramin musiba ba ne allah maɗaukin sarki ya kiyaye قال الله عز وجل الله مدوكين سركي ومن الناس من يشتري lahawar hadisi. daga cikin mutane akwai waɗanda suke zuba kuɗinsu su je su siya abin da yake lahawul hadis me lahawul hadis ne mutum ya je da kuɗin shi sai waka plate ko ya sai cassette ko ya ba da kuɗi a tura mai a cikin memory ɗin shi ko ya sa kuɗi ya sai mb ya rika browsing yana saukar da waɗannan abubuwa ko yana da mb ana turo mai ta hanyar whatsapp ta hanyar waye da kuɗinki kina sayan lahawul hadis kuma ce li yudilla an sabilillahi gere ilmin wannan zai batar da ke ne kin shirya ko baki shirya ba kin sani ko baki sani ba kina da ilimin wannan abun ba daidai bane ko baki da ilimi haka dai zai kai ki zuwa ga tarba na bata wa yattakhidha huzwa kaga mutane suna daukan addinin Allah suna daukan karantarwa da wa'azi na Alkur'ani a matsayin abun wargi da wasa Allah ce ula'ika lahum azabun muhin irin waɗannan mutane suna da azaba na wulaƙanci azaba na tozarci za su rayu cikin ƙasƙanci da ɗacin rayuwa wai za tutula alaihi ayatuna mai irin wannan da za a karanta mai ayoyin Allah cewa abin da yake ba daidai ba ne walla mustakbiran haka za ga ya juya cikin girman kai da nuna isa shi bai isa a bi shi ba Allah ma bai isa a ji maganin shi ba kenan ka allam ma'aha, ke kya ce bai ji wa'azin da ake yi ba ka anna fi udhnayhi waqar kai ka ce an sanya wani toshiya ne a kunnin irin waɗannan takadarai abashirhum bi azabin alim Allah ce ba su kai dai ke masu bishara azaba mai raɗaɗi tana nan tafi a kansu Allah maɗaukin sarki ya kiyaye mu qala ibn mas'ud radiyallahu anhu babban malami abdullahi dan mas'ud Allah ya kara mashi yadda da zo fassara wannan aya yace algina abin da ake nufi shine waka wallahi allazi la ilaha illahu yace ina muku rantsuwa da Allah wanda babu abin bautawa a bisa cancanta sai shi waka ake nufi yuraddiduha haka ya rika maimaita wannan rantsuwan salasa marratin har sai da ya rantse so uku yana cewa waɗannan waƙe-waƙen ne Allah yake ce ma lahaul hadis wata bi abin mas'udin abdullahi buna abbas cikin waɗanda suka fassara lahaul hadis da cewa waƙa to akwai abdullahi dan abbas wa jabir wa mujahid radiyallahu anhu Allah maɗaukin sarki ya ƙara masa yarda kisa duk waɗannan abubuwan da ake cewa shari'a ba ta so to ku kokari ku bari kawai sai ku zauna lafiya yanzu akwai wa'azozin malamai malaman da suka san Allah kuma suka karantar da abin da yake da hujja da dalili karar ba shi buha ku samu ku cika wayoyinku da gidajenku da shi ma waɗannan waƙe-waƙen gaba ɗaya ku da su ba abin da za su ƙara muku illa su tsarar da munafinci a cikin zukatanku haka masu iya magana suka faɗa Allah shi kyauta mali ce qala Allahu azza wa jal Allah madaukin sarki ya ce afa min hazal hadith ta'ajabu yanzu wannan qur'ani da ake masu wa'azi da shi suka rike a matsayin mamaki wata na wala tabkun qur'ani ne kuke madariya na shigantaka da shewa ba kwa kuka dangane da abubuwan da kuke ji ana faɗi ga waɗanda suka kangare mu Allah na hukuban da ke jiransu wa antum samidun kaga mutane sun zauna suna ta waƙe-waƙe asumur shine huwal gina ga mutum yana waka yana kada kai yana rantsayawa an kamo gidan rediyo ana jin waƙe-waƙe ku ji ya'yan musulmi suna aikawa gidajen rediyo ya cewa ai a sa man waka iri kaza mai sanyi ya zuciya bayan qur'ani yana cewa ala bi zikrillahi tatma'innul qulub da ambatan Allah ne zukata ke natsuwa 'ya'yan musulmi sun haddace sunayen mawaka baki ɗaya da garuruwansu da lambobin wayansu a kansu amma da za ka tambaye su lissafo man 'ya'yan annabi muhammadu maza nawa ne mata nawa ne iyakan tambayin kenan ko da ko ga motan aljanna allah ya ko mala'ika da ita ka shiga a kai ka ko waɗanda ba za su ba kawai a faɗi annabi yana da 'ya'ya nawa akwai wanda ba zai iya faɗi ba 'ya'yan annabi maza nawa ne kadai shine tambayar password din kenan wallahi ba zai iya ba mata nawa ne wallahi wani ba zai iya faɗi ba ƴaƴan annabi nawa ne suka mutu kafin rasuwan shi annabi mata nawa ya aura ya tare da su nawa ne ya aura bai tare da su ba ku yangun manzon Allah nawa ne mun gane wannan ba da yawan musulmi ba za su iya ba da wannan an samu amma mawakan Zariya da sun san su mawakan kaduna sun san su mawakan kano sun san su mawakan jos sun san su duk mawakan da suke waƙe-waƙen da suka kashe zukatan musulmi suke yin abin da ya zama kishiya ga alkur'ani mai girma suka zo da abin da ya sabbaba sanadiyyan ƙaurace ma littafin Allah duk waɗannan tagadaran an san su wallahi kina cikin hadari ba fa wai a ce hadisai nawa kika haddace ba ba wai a ce surori ko ayoyi nawa ne na alkur'ani kika haddace kawai ga abin da ake so ba ke sani ba amma kin san wani takadari har unguwan su kin sani Allah madaukin sarki ya kiyaye Ibn abbas ya ce sami samidun da Allah maɗaukin sarki ya faɗi ya ce huwal gina waka mutum ba zai ji qur'ani ya kuka ba amma ka same shi yana waka yana rausawa yana kaɗa kai an yi asara kuwa Allah ya shi kyauta mala ya ce wani anasin marfu'an sautani anas ya ce annabi ya ce sauti biyu mal'una ne tsinannu ne fi duniya wal akhira duniya da lahira Allah ya tsine ma waɗannan saututtuka guda biyu albarka mizmarin inda ni'ima kiɗa da ake yi a sanda Allah ya ma bayi ni'ima ni'iman tsidi ne ni'iman aure ne ni'iman haihuwa ne ni'iman naɗa wani wani mukami ne ko menene ne in dai Allah ya ma bayi ni'ima sai suka canza ni'iman nan da a doka garaya ko a buga ganga ko a tada fiyano ko menene in dai aka daga sauti irin wannan to Allah ya tsine ma wannan sautin albarka da kuma wannan ni'iman da aka samu ita ma Allah ya tsine mata albarka warinatun inda musiba da kuma kururuwa da mutane suke yayin musiba an sace maki kuɗi ne ko ko an maki mutuwa ne ko ko gobara ne ko ko ambaliya ne ko rashin lafiya ne ko batan yaro ne ko ma menene irin wannan iface iface da mutane suke yi duk wanda ya Allah ya tsine mashi albarka mahallin shahid shine mizma kiɗa yayin Allah ya mutum baiwan wata ni'ima za a zo za a aure ga ga 'ya'yan musulmi wai godiyan da za su yi ma Allah shine a ji a gayyato DJ ai ba za mu je fati ba amma dai a dan sa mana ɗan kiɗan nan na amada dai mu ci a dan sa mana dai maɗan dan caccoge mu ma dai maɗan dan saurara ai mu ba za mu ci amma ah, wallahi ba ma waɗannan su ne usabe cikin yan iska kun gano wannan da kyau ku wannan haba me yake nema cikin waɗannan abubuwan a gama kawai a kai amarya ɗakin da shi ne ya wuce ba za a taɓa amarya mai daraja da martaba ta kai khadija ba ba za a taɓa wata amarya mai daraja da martaba ta fi aisha ba amma sanda annabi ya aure su an yi waɗannan abubuwa akwai wanda ya kai manzan Allah daraja ne da ɗaukaka gaba ɗaya angon da kuka ba a wurin ku ya kai eh, manzan Allah ne ya kai eh, na ali ne ya kai darajar fata mata zahara ne amma sanda aka yi auren su duk wannan shegantakan an yi ne an haihu sai an saba ma Allah sanda aka haifi hassan da hussein an yi haka ne sanda annabi ya haifi ƴaƴan shi duk an yi waɗannan shigantaku ne ba allah ya gaya mana laƙar kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana ba Don me ba za mu koyi mai kyau daga annabi ba ko ko tsarin da annabi da sahabbai suka rayu muna kyaman wannan tsarin ne kun ko muna kyaman na annabi to ko ku hada da kyaman aljanna dan duk wanda ya kyamaci ɗabi'un annabi ba shi ba shiga aljanna domin ya ce marrage ba an sunnati ba laita minni duk wanda ya kyamaci tsarin rayuwa na to zai tare da ni Allah ka kiyaye mu daga zamiya irin ta shedan qala al imam malik rahimahullah imam malik imam darul hijra Allah madaukin sarki ya ji kanshi ya ce innama yaf'aluhu indana al fusaq irin wannan kaɗe-kaɗe da raye-raye da waƙe-waƙe maluku ya ce a su ba masu yi sai kai. da hausa da yan iska Allah ya kiyaye wa qala amr wa qala umar bin abdul aziz rahimahullah umar dan abdul aziz yace bada'uha min ash-shaytan al'amarin fara waka ana fara kiɗa wannan zurmiya ne da zamiya ne da ingije ne na shedan wa aqibatuha ƙarshen abin da zai kai ga mutumin da ya nutsa cikin waka da kaɗe-kaɗe sakhtur rahman shine fadawa cikin fushin Allah mai rahama kin ji dai farko dai iblis ne kama makwarkwadanki ya ingiza ki cikin ukuba da fushin Allah mai rahama don me amfanin su wa qala dhahak rahimahullah malam dhahak yace al-gina'u mafsadatul lil qalbi kun ga waka kun ga kaɗe-kaɗe to mummunan aikin da suke wa mutum na kusa shine ɓata mai zuciya maskatatul lirraddi sannan kuma suna jawo mai fushin ubangijin shi ko ba komai a cikin kira da waka sai wannan ya kamata mu nisance shi wa qala fudayl ibn iyad malam fudayl dan iyad yace al-gina'ur ra'idul fujur kun ga kida da waka wannan shi ne ɗan aike da ke jagorantar mutum ya jawo shi zuwa ga fajirci 'ya'yan musulmi yanzu neman wai wayoyi suke na waɗannan masu kaɗe-kaɗe da rairaye suna neman su zuwa ga fasikanci a cewa ne dimme wannan harkan ai ɗabi'an shi kenan ba amma akwai masu haka kun gano wannan da kyau ko wasu ma sai a haɗa su da wanda ma ba ma shi ne mawaƙin ba ya lalata muku ƴaƴa barkateteniya aure ne za ya tsaya ce wai sai an je an samu mawaki ya yi mawai bikin waka sannan ne za a samu albarka abin ta ci Allah shi kyauta wa qala walid bin Abdulmalik malik rahimahullah malam al-walid dan abdul malik yace al-gina'u da'iyatu zina waɗannan kiɗe-kiɗe da waƙe-waƙe ba abin da suke jawo mutane illa kaman katin gayya ne zuwa ga zina ga 'yan mata an zuba suna waƙe-waƙe suna raye-raye ana ta sai da kasusuwa mazinata in sun ga wacce ta birge sai a aika ce a ɗauko ta ko ga kyauta a kai mata daga haka daga haka ta ɓata su sun ɓata ta za a ce za a yi kalankuwa makaɗa da mawaƙa za su zo 'yan mata fajire samari 'yan iska za su haɗu daga lokacin za a yi ta zinace zinace wasu kuma ya ƙare masa da harka na fyaɗe me yasa a wannan sallah aka ce an kulle gamji gate me yasa ba ba kulle shi ba iskancin da ake yi a bayan halal ne na bana ne yake haram akwai fa lokacin da aka je gamji gate 'yan iskan nan tsara wajen suka yi gaba ɗaya duk macen da suka ta zo jan nan sai da suke zina ta ko matan uban waye kuma ko yar uban waye amma da wa'azi aka shirya aka gayyaci malaman musulunci aka ce bismillah ba shi ɗaniyan da za ta ji sai waɗanda Allah ya zuba masu imani na gaskiya to an ji labarin cewa za a tashi sama da wancan da aka yi ne kuma za a yi tsare-tsare da yanke-yanke da soke-soke hukuma ta hana kamata ya duk wasu wajen tararraka irin wannan na fajirci a ɗauki irin wannan mataki a kan shi kuma kowane lokaci yake faruwa kuwa Allah ya kiyaye waɗannan bayanai gaba ɗaya sun zuwa cikin littafin ighasatul lahfan na ibn al-qayyim banna na biyar shine halqul liha yaksaru inda umma min al-bashar yawm abin takeici in aka ce yau sallah sai ga samari sun je sun sa an aske musu gemu a wani lokaci ba ma samarin ba har da dattawa wai an je an yi askin sallah wannan yana ga cikin munkarin abin da bai halatta ba wa huwa muharramun aske gemu haramun ne li kaulin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama Sau da magana annabi da ce khaliful mushrikin ku saba ma mushrikai waffirul liha ku bar gemu ya sakata ya wala wa akhfu shawarib gashin baki kuma ku daddafe shi ke sa idan mijinki ya je ya aske gemu ya da suke ce haba mai gida bana son wannan kamar ina kuma abin da ake kara maka kyau ki mai wa'azi ki nuna gemu kike so idan saurayinki ko bazawarinki ya je zo da askakken gemu kike subhanallah ba ga inda kai muni ba mun gane in kuma ma ya gaya miki san da zai ki ni ba na son wannan in za a yi wasa a yi wasa amma ban da tsokanin manzan Allah mun gano wannan da kyau ko haka ne wasa yi wasa amma tsikar manzan Allah ba da ke ciki ba kakki yadda annabi ga abin da ya faɗa inda Allah madaukin sarki ya ga dama maza da mata ba sai da ya yi mu da gemu ba kamar wasu awaki amma Allah madaukin sarki bai haka ba sai mai gida da gemu ke kuma haka yake kaman bayan kwanan sha haka Allah yake nufi kama sai je aski na sai kama da mata to Allah baya san shi a wani lafazin annabi ya ce an hiku shaware ku datse gashin baki ya kafa wa a kulliha gimu kuma a bar shi sakata ya wala bukhari da muslim suka ruwaito wannan hadisin fala yajuzu li muslimin yashhadu an ilaha illallah bala ya ce bai halatta ga musulmin da yake shaida babu abin bautawa a bisa cancanta sai Allah ba wa anna muhammadan rasulullah kuma yake shaida lalle annabi muhammadu manzan Allah ba ne. haƙƙan ya yarda da wannan da gaske ba a da sama'ihi li a hadis. bayan da ya ji waɗannan hadisai an yi a akhudha min lihiyatihi shay'an ya je ya sa aske mashi gemun shi ko a ɗan datse ko a rage in dai mutum ya yarda da Allah bi halatta mumini ya wannan danyen aikin ba Allah madaukin sarki ya kiyaye banna na shida musafahatun nisa'i min ghairil maharimi muharramatun fi kulli waqtin gaisa wanda ƴan mata suke da samari a wannan yini na idi haramun ne ba yinin idi ba kowane lokaci ba. bayan da malamai ba sa wa'azi wa mutum ya je makaranta ta gaba da sakandare tun daga sakandare wannan iskanci yake farawa wai yar ajinsu ne wai ya kawo ce in ban da iskanci ina namiji ta bakawace da mace jama'ar annabi wai an gaisa annabi ya ce da mutum ya je ya haɗa hannun shi da hannun matan da ba tashi ba abin da ya fi mai sauƙi ya je kama garwa shi har sai ya zama gawayi wa hadisan sa wannan hadisa a lokacin sallah haka za ka ga 'yan mata da samari sun hau babur ana ta guje-guje an ji wai kallon hawan sallah ga cakuɗe maza da mata a wannan yini ne da yawa daga cikin 'yan mata ake koya masa fajirci na zina ake koya masa iskance-iskancen bin mazaje ku rige 'yan matanku a gida ba za ku rike su ba wannan ba daidai ba ne abin da suke yi kuma allah zai tambaye ku ran tashin alkiyama allah ya kyauta وقد وقع waka الضعفاء الايمان iman mala يا hakika ya faru ga wasu daga cikin masu raunin imani fi hadal muharram wa kada waka ba'adu du'affa'il iman wasu daga cikin masu imani sun afka ma wannan haramun din wa khasatan ayyamal idi wal afra musamman ma a lokacin idi da kuma lokacin bukukuna wai su ne kawayen amarya za a je za su haɗu da abokan ango iskancin da ake sai dai Allah kawai shigantaka iri-iri za a shirin night kaza day kaza abubuwa iri-iri na fajirci wai aure ne aka yi wai ba za a auren ba sai an raka Allah da godiyan mayu cin da ka ba da dama aka yi farin cikin auren to kuma sai an saba maka mace ɗaya aka aura na halal amma Allah kaɗai san 'yan matan da za a yi zina da su kafin ta je ɗakin mijinta me amfanin wannan auren me fa'idan shi Allah ya kiyaye ya yace wa mimma yu'akkidu tahrimu musafahatin nisa'il ajnabiyat yana daga cikin abin da ke karfafan haramcin hada hannu da mata waɗanda suke ajnabiya ne hadisu ma'aqil ya yasar radiyallahu anhu an annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama hadisin ma'aqil yace annahu qala li an yut'ana fi ra'si ahadikum a saka mashi a caka kan ɗaya daga cikinku bi mahitsin da wani irin ika ne matsifata min hadidin na ƙarfi khairun lahu min an yamassa mar'atan la hillu lahu shi fi mai sauki da hannu da hannu da matan da bata halatta mashi ba al'imamu imamu tabarani ya fitar da wannan hadisi albani ya hassana shi kun gano wannan da kyau ku wannan ɗabi'a ne na fajirai na bakwai a tashabbuhu bil kuffari wal mushrikin yana daga cikin ɗabi'a munkara da mutane suke yi a lokacin bukukuna na sallah da bukukuna na aure da sauran sha'ani ne da kullum shine kamanceceniya da kafirai filiba wajen sa tufafi wa gairiha ka gan mace ta sa wandon maza mace ta sa rigan maza wai an waye ne wai an ci gaba ne to Allah ya tsine miki albarka ba shikenan ba sawa'un kana tashabbuhu min rijali aw nisa shin wannan kamencece ne yanda ake maza ne ke kama da mata ko mata ne ke kama da maza fala yajuzu li muslimin an yatashabbaha bi a'da'illahi wa rasulihi bai halatta namiji kamancece ne da kayan kafire ba ina cewa kayan maza kayan kafire arna ne suka ke bantu da sa tufafi iri kaza bai halatta musulmi ya sa irin waɗannan kayan arna ba mun gano wannan da kyau ko li hadisi abdullahi bin umara radiyallahu anhu ma qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama annabi yace bu istu dai yadayi sa'a an aiko ni dab da tashin ƙiyama ne da saifi an aiko ni da takobi hatta yi ubadallaha hula shiri kala, har in ɗaura mutane akan su bauta ma Allah shi kaɗai, babu abokin tarayya gare shi waju ilar rizki ta ta rumhi kuma an sanya man arziki na a ƙarƙashin takobina waju ilar zilla wasu gara alaman khalafa amri kuma allah maɗaukin sarki ya sanya ƙasƙanci da tozarci ga duk wanda na bashi umarni ya saba wa man shabbaha bi qaumin fa huwa minhum annabi yace duk wanda ya kuskura <clears throat> ya kamanceceniya da wasu mutane to wannan mutum yana tare da su bai tare da ni kai kamanceceniya da annabi ba kama da makiya annabi ba wannan hadisi limamu ahmad da abubakar ibn abi ba su fitar da shi albani ya inganta wannan hadisi munkari na takwas a tashabbuhun rijali bin nisa fil malabisi al-harakat maza su ɗauko tufafin mata ko tafiya na rangwada irin na mata suna yi wannan haramun ne ko mata su ɗauko tufafin maza ko rangwada irin na maza da tafiya irin nasu da yanayi irin na maza suna yi wannan ma haramun ne awis zina ko kwalliya irin na kowane ɓangare au min ma huwa min isin nisa ko abin da yake ɓancin maza ai mata a ce maza su yi wata shabbuhun nisa bin rijali kazalik ko mata su rika sa tufafi da yanayi irin na maza wa ya yahsulu fil a'yad wa fi irin wannan bannin yana faruwa a lokacin idi da wasu lokuta da ba na idi ba wa huwa muharramun la yajuz wannan abu ne haramun wanda bai halatta ba li hadisi ibn abbas radiyallahu anhu ma qala sau da hadisin abdullahi dan abbas Allah ya kara masa yadda ya ce la'ana rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama al mutashabbihin min ar-rijal bin nisa mazan da ke daukan dabi'u da tufafi irin na mata su sa Allah madaukakin sarki ya la'ance su wal mukhannisina min rijal da mazan da suke sa kaya ko su ɗauki ɗabi'a irin na mata su ma Allah annabi ya tsine masa albarka ko wal mushabbihat min nisa'i bir rijal da matan da suke ɗaukan kamancece ne irin na maza wa fi lafzin la'ana annabi sallallahu alaihi wa alihi al rijal wal mutarajjilatin minan nisa matan da ke sa kayan maza har irin wannan jeans jeans da maza suke sawa haramun ne akwai wando da za ce wannan wando na ɗinkin mata haka ne shi kaɗai halatta ke sa amma duk tufafin da yake shef ne na maza to haramun ne mace ta sa shi ku na bata mu kanku lokaci t-shirt da aka san wannan na maza ne haramun ne ke sa akwai ɗinki irin na mata wannan shi zaki san ki sani ke baiwar Allah ne ke ba baiwan turawa ba ne la'anannu ki ce ai kina koyi da su ai wayewa ne ki hankali Allah maɗaukin sarki ya kiyaye <clears throat> to shine sai ce wa qala akhrujuhum min buyutikum din namijin da aka same shi da ɗabi'a irin na daudanci ku fidda shi daga unguwanninku fa akhrajan nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi sallama fulanan akwai wani ɗan dauda a zamanin annabi haka annabi ya kore shi wa akhraja umar fulanan shi kuma zamanin sayyidina umar akwai wani ɗan dauda da ya kora wannan hadisi al-imam al-bukhari da al-imam an-nasa'i su suka fitar da hadisi na tara daga cikin abubuwa mugaye da mutane suke aikatawa abubuwa ne miyagu khalwatu bin nisa'i ayyamil ayash keɓance wanda maza suke yi da mata a lokacin bukukunan idi da lokacin ma ba lokacin bikin idi ba aiwai saurayinta ne ai ita budurwan shi ne aiwai bazawaran shi ne aiwai kaza ne aiwai za a je za a keɓe aiwai za a je ai kaza wannan musiba ne ba ɗan ƙarami ba an gane wannan da kyau ku awil afra ko lokacin bukukuna na farin ciki wa gairi zalika da wasu abubuwa ire-iren wannan muharramatun yin haka haramun ne wa min khilal wa man khala dimra'atin duk wanda ya keɓance da wata mace fa shaytanu salisuhuma annabi ya ce shedan ne na ukun su li hadisi uqbatu bin amir radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qala saboda hadisin batu dan amir annabi yace wadda wadkhul alan nisa ka shedunku da zuwa kuna keɓewa da mata ko kuna shiga inda suke Faƙalar rajulun min ansari ya rasulallah sai wani mutum daga cikin mutanen madina ce ya manzan Allah a fara'aital hamwa mai kake ganin irin yan uwantakan nan kanin miji ko wan miji ko dan ne ko kozin ne irin wannan shigantaka dai ƙala annabi ya ce alhawu almaut ba nan yankin namu ba ne aka samu irin wannan ana ganin wani yaro da yarinya sa ɗan keɓe a ɗakin kakansu kan a farga kawai ya buga mai yarinya mutane ciki eh so nawa kai wannan shegantaka iri-iri yaro ya makanwo ya mayan shi ciki nawa so nawa aka samu wannan hmm? ko kuma ce yaro ne an auro uwar shi sai ta zo da shi gida aka waye gari ya ma 'yan gidan 'yan mata su shida ciki shi ɗaya mun gano wannan da kyau ko duk a lokaci ɗaya cikin ya bayyana kuma cikin musulmi ba cikin arna ba kun ga irin waɗannan abubuwan ko wallahi kun shiga taitayin ku game da su sai za a ce sa ido ɗari bisa ɗari shine abin da ya kamata kuma kun ga alherin musulunci da musulunci ya ce a raba tsakanin maza da mata a wajen kwanciya wannan hadisi bukhari da muslim ne suka ruwaito shi na goma daga cikin waɗannan abubuwa da shari'a ke ƙi shi ne tabarrujin nisa'i wa khurujihinna minal al-buyut ilal al fitan mata da tufafi ba na shari'a ba ta ce wasu sun tafi kasuwa siyayya fiskancin da ake kullawa a kasuwanni ba wanda ya san adadin shi sai Allah Allah kaɗai san baɗalan da ake shiryawa an gano wannan da kyau ku yaksuru ayyamil eid khurujin nisa'i mutabarrijati illa man asima Allahu azza wa da yawa daga cikin mata suna fita babu sura irin na musulunci musamman a lokacin siyayyen idi suna zuwa kasuwanni iri-iri wajen teloli wajen kaza ka ji irin kalmomi da maganganu da rangwada da rausaya da abubuwan da suke miyagu Allah sai wanda Allah ya kiyaye ne kadai daga cikin mata ba sa wannan malai cewa haza haramun yin haka haramun ne da kaulin lahi ta'ala saboda faɗin Allah maɗaukin sarki wa karna fi buyuti kunna Allah madaukin sarki ya ce wa mata ku zaman ku a gidajenku wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula kar ku rika fita ir na jahilan farko wa qimna salata ku tsaye da sallah wa atina zakata kuma ku bada zakka wa atina Allah wa rasula ku yi Allah da manzon shi biyayya inna ma yuridu Allah liyuthiba ankum ar-rijsa ahlal baiti wa yatahhirakum tatahira wannan matan annabi ne matan babban gida aka ce su zauna a gida irin wannan fitan barkatai ba a yi datse ba kewa ce kewace ce kuma kan ku fada wa'an abi hurairah ta radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama annabi ya ce simfani min ahalin nare lam arahuma annabi ya ce akwai simfi nau'in mutane iri biyu to 'yan wuta ne annabi ya ce ni ban gansu ba ƙaumun simfi na farko ko nau'in mutanen na farko wasu mutane ne ma'ahum siyatun suna rike da bulala ka asnima ma'ahum siyatun ka aznabil bakar bulala zarra manya-manyan bulala kamar bindin sa' Ya yadribuna bi hannas haka siddin suna dukan mutane ba cdd ba sadada za zo suna wucewa saboda suna raka wani babban mutum ko suna raka motan kuɗi suna rike da bulala haka duk wanda ya tsasa tsula mai suna bai ce yan wuta ne wani sa'un kasiyatin ariyatin numilatin ma'ilat da mata waɗanda suke gasu da tufafi a matsarara suke suna ƙoƙarin a gansu suna ƙoƙarin jawo hankalin maza gare su sannan kuma kowa ƙoƙari yake leƙa ya ga menene take bayyanawa na kwalliya irin wannan mace mai irin wannan shiga ita ma 'yar wuta ce hinna ka asnimatil buhutil ma'ila sun kai ga shi nan shine a cuci maza ko to a cuci maza siffan 'yan wuta ne shine za su yi wani tozo a kansu wani abu gashi nan haka kaga annabi tintini karatun a cuci maza ashe ba mu sani ba yace yan wuta ne masu yin shi la yadkhuluna aljanna la aljannata ba za su shiga aljanna ba wala yajidna rihaha kuma ba za su ji kanshin aljanna ba wa inna riha la tujadu min masirati kaza wa kaza kuma kanshin aljannan nan ana jiwo shi tafiyan shekara kaza da kaza ai kawai kina da shi kuma zaki cire kafiri kawai Allah ya sa mu dace irin wannan abin da mata suke a ja kona kai daga kanta ta yi wani abu yadda ka san ta sa hulan kwano na hawa keke ka ga mace ta yi wani tsoro kai kira yadda kike da Allah sarkin jikin ɗora wani gashi na doki duk tufan yan wuta ne mun gano wannan an gaya miki bakin mutum na sha'an wannan gashin iskan ne laraba ne da turawa da Allah ya yi ɗabi'ansu haka suke abin yake burge shi amma ke dan najeriya da dan afirka ya riga ya san kan kaman kan yar bebi ne ba wani abu ki zana ne ki kawai shi ma baki ga yanda yake ba shirman banza shirman wofi kawai kuna yin abubuwan da shari'a ba ta so ko kuwa dole sai to to shikenan in kin je kin shafa mai kin yi fari kin je kin nemo gashin jaki kin ƙara to shikenan sai ki kuma ki zama yar asia zana da ki kawai Ki sa da Allah ya yi ma haka sai ya sa mazan wannan lokacin ba abin da ke birge sai ya kayatar da su irin kitso ko kuma shirme ba ku gane wannan ba ba abin da ke birge namiji a irin wannan lokacin irin mace ta sa a tamfa da me da zani duk irin kayan ku sa zani ya fi ɗaukan hankalin namiji kuma zai ce wani ke sa wando kina sa wando ya fara tunanin wani abu kuma ba san hankalin namiji ba saboda waɗancan arnan na turawa da sauransu ɗabi'ansu kenan wannan iskancin haka take wanda yake wannan yankin kuma wannan iskancin bai birge shi kina sa wannan kin fara tuna mai karo da yake gani a waje madadin ya kalle yake su zai rika tunawa shirme kawai kin kawo ruwan dafa kanki har gidanki ai zan birge shi ne da me da saken da wando na shi kiyaye wa lafzin a wani lafazi na wannan hadisi ya ce wa inna ri'a la yujadu min masirti kaza wa kaza idan kanshin aljanna ana jiyo ta tsawon shekara kaza da kaza annabi ya ambata wannan hadisi muslim ne ya ruwaito shi banna na sha ɗaya shine at-tabzir wal israf banna da mutane suke da abinci da dukiya a ranar sallah ana wannan ko ba a yi abinci ne kun yi a gidanku kuma sai a ɗiba a kai wani gidan ma da an yi a ji a tara abincin duk a zubar ba masu ci kin san za a kawo maki abinci ranar kuma sai ki dafa kakki dafa cin da za a kawo maki a sai dai an yi sai an dai bata ko dai ku nuna akwai wadata wani yana daga cikin mugun abu ya ƙulun lahu azza wa jalla Allah madaukin sarki yana cewa la tusrifu kar ku banna innahu la yuhibbul musrifin Allah baya son masu banna wa qala ta'ala a wani wajen Allah ya ce wala tubazzir tabzira kar ku sake ku yi almubazzaranci innal mubazzirina kanu ikhwana shayatin lalle masu almubazzaranci yan uwan shedanu ne wa kana shaytanu lirabbihi kafura shi kuma shedan ya ya bijire ma ubangijin shi to ke kin zama yar uwan shedan ke da kika dafa abinci ya fi bukatan gidanki an kama an zubar an kama an lalata ke yar uwan iblis ne kin butulce ma ni'iman da ubangiji ya maki irin yadda mai gidanki iblis ma ya butulce ma ni'iman da Allah ya mashi kuma in kin mutu a haka makoma ɗaya za ku zauna da iblis Allah ya kiyaye wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallama annabi ya ce kulu wa sharabu ku ci ku sha walbasu kuma ku sa tufafi kyawawa wata saddaku har ku yi sadaka fi gairi israfin amma ba cikin ɓanna ba wala makhila kar kuma ku yi saboda nuna isa wannan hadisi al-imam al-bukhari fitar da shi mala yace wa an ibn mas'udin an annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama qala annabi yace la tazula qadam ibn adama yawm al-qiyamah kafan ɗan adam ba za ta ɗaga daga inda aka yi mai hisabi ba min inda rabbihi hatta yus'alu an hamsin har sai an mai tambaya kan ababe guda biyar ki ji ki shirya ba za ki matsa daidai da ɗani ɗaya gaban Allah ba bayan hisabi sai kin ansa waɗannan tambayoyi guda biyar an umurihi fi ma afnahu rayuwanki gaba ɗaya sai kin ba Allah ansa ya ke ƙarar da wannan rayuwan wa an shababihi fi ma ablahu ƙuruciyar da Allah ya maki baiwa ya kika ƙarar da wannan ƙuruciyan kika tsofar da jikin da Allah maɗaukin sarki ya maki wa maluhu min aina tasabahu dukiyan da Allah ya baki a ina kika nemo wa fi ma anfaqahu kuma ya kika kashe wannan dukiyar wa ma za amila fi ma alima ilimin da Allah ya maki baiwa wani irin aiki kika yi da wannan ilimin sai kin yi bayani ranar kiyama mahallin shahid dukiyan da Allah ya baki ya kika yi da shi wannan hadisi al-Imam Tirmidhi ya ruwaito shi al albani ya inganta hadisin gaba na sha biyu adamul inayati bil fuqara'i wal masakin yana daga cikin abin da ake yi a lokacin biki da shagali irin wannan da walimomi ƙin lura da haƙƙin talakawa miskinai sai dai a gayyato masu hali mawadata in ma abincin za a raba sai dai a raba gidajen masu hali mawadata wanda an san suna da shi waɗanda kuma ba su da su kuma ba za a kai masu ba wannan ma yana daga cikin mugun abu da mutane suke aikatawa wa kafiran ma yuzhiru abna al'agniya agniya as-surur wal ya ce yace da yawa daga cikin 'ya'yan mawadata suna yin abubuwa na nuna farin ciki da alfada farin ciki da abubuwa na annashuwa da sauransu waya ya akuluna ma'akulatin mutanawwi'a za ka je gidan masu arziki ga an kawo iri-iri abinci daban-daban salo-salo nau'i-nau'i ya faluna zalika a mamal fukara za ga suna yin haka a gaban 'ya'yan talakawa wa abna'ihim da talakawan da 'ya'yayensu ga yara sun biro suna jin daɗin su ga talakawan unguwa suna cikin matsala ga talakawan gari suna cikin damuwa ki tunkuɗe wannan a gidanki ba ki da almajirin da ke maki aiki ƴaƴanki za su suna cin abinci almajiri na gefe yana jiran jagwalgwalansu ba ki da imani kuma ba za ki ga annabi ba yanda ya maki hidima haka yana gamawa yanda za ki ɗiba ma mai gida haka za a ɗiba mashi yadda za ki ɗiba naki daga tukunya haka za ki ɗiban mai nashi yadda za ki ma 'ya'yanki haka shi ma za ki mashi hadisi annabi ya ce idan ka aiki mutum ya dafa ma abinci ko ya siyo maka in ba za ki zaunar da shi ku ci tare ba to ki ɗiba abincin ki ba shi amma sai a ce sai wanda ya lalace za a ba shi za ki ga lalata a rayuwanki kuwa Allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu dunan rahmatin aw shafaqa za ga suna yin wannan ko tausayi ba sa ji wala ta'awun ko taimakekeniyan juna akan abubuwan alheri wa qad qala nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kika annabi yace la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi imanin ɗayan ku ba zai taba cika ba har sai mutum ya so ma dan uwan shi abin da yake so ma kanshi tsakaninki da Allah za ki so wancan ɗan dagwadagwan da ake ba yara za ki so a baki wannan tashi ce wasu don menene ke kike bayan mutane wannan da wani dalili Allah maɗaukin sarki ya kiyaye wannan hadisi bukhari da musulun ne suka ruwaito shi za a ga mutane sun zo masu hali suna da wadata za zo da abinci iri-iri wai abokai ne za a zauna ana cin abincin a a filin Allah ga talakawa suna kallon su madadin aime a gayyace sa ce kuma ku zo ku ci ba wanda zai wannan wannan ba alheri ba ne sam sam ko ba daidai ba ne kaga mutum ya fito da kaji an yanka mai an yi gida da su talakawa suna gani an fito da rago an yanka an yi cikin gida da shi talakawa na kallo ba ku da imani daga kake mai gidan naki ne kawai su rika jin ƙanshi kawai yana bin iska wannan ba daidai ba ne allah ya kiyaye ɓanna na sha uku adamu silatul arhami ma ya ta juna ƙin sadar da zumunta wanda ake da buƙatar sadar da shi mun gani minal musa'adat au ziyarat au ihsan zuwa ziyara da taimako da kyautatawa au idkhalis surur ko kuma ziyaran da zaki kai ma ɗan uwanki kin san in kin je wannan zai faranta mata rai sai ki kiye au ghayra zalika min anwa'il ihsan ko kuma wasu abubuwan da kin san in kin yi kyautatawa ne iri da muzu sai ga mutane sun ki ne hadisi abi hurairah radiyallahu anhu qala saboda hadisin abu hurairah Allah ya kara mashi yadda ce. samitu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya kolo yace ce na ji annabi yana cewa man sarrahu an duk wanda yake son Allah maɗaukakin sarki ya yalwata mai arzikin shi aw yunsa lahu fi asarihi ko ya sa albarka a zurriyan shi na baya falyasil rahimahu to ya marmari ya rika sadar da zumuntan shi wa fi lafzin a lafazi annabi ya ce man a habba an yufsida lahu fi rizqihi duk wanda yake son arzikin shi yalwa wa yunsa alahu fi asarihi sannan kuma bayan shi Allah ya kafa bayan ya sa albarka falyasil rahimahu to ya sadar da zumuntun shi wannan hadisi bukhari da muslim ne suka ruwaito shi amma me yasa muka zo muka yi bayani a lokacin ana dab da sallah cewa 'ya'yanku 'yan mata ku hana su ziyarce ziyarce saboda fajircin da aka bullo da shi an gano wannan amma duk wanda aka kawo ma ziyaran ga yaso sallah a yana jin daji yayi a to an samu miyagu ne sun tara hanya to dole ne kuma ai kaffa kaffa so kuma a bullo masa ta inda ba sa tsammani ba Allah ya tsare mana imanin mu malai ce li hadisi jubair bin mut'im annahu sami'a annabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yaqulu saboda hadisin jubair dan mut'im da yace ya ji annabi yana cewa la yadkhulu aljannata qati'un duk wanda yake yanke zumunta ba zai taba shiga aljanna ba wannan hadisi bukhari da muslim ne suka ruwaito shi Allah madaukin sarki ya saka musu da alkhairi to waɗannan bayanan bayanai ne masu matukan muhimmancin gaske da ya kamata a ce ku je su kuma ku kiyaye su ku aiki da su hatta ku isar da sakon ga waɗanda su ba su ji ba don mu taru mu gudu tare ko mu tsira tare in ba haka ba ba ki san sanda za ki mutu ba kuma baki san sanda za ki kwanta rashin lafiya ba kuma baki san sanda Allah zai ɗauke daman da ya baki ba baki san sanda za ki fada cikin matsala ba kina nan kina aikata waɗannan abubuwan da Allah ya hana ki wallahi ki raina kanki ranar kiyama an gano wannan da Allah zaki tozarta za ki samu kanki a cikin hali na kunci kuma ki kasa gane hanyar da za ki fita daga cikin wannan kuncin Allah madaukin sarki ya tsare mana imanin mu za mu saurara anan muke cewa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum